yadda suke shiga ɗaya garin ka wanda kwami a jima su an tashi ɗaya garin ma suna cikin da a kishi kalli mutane ciki wacce su baka lokaci ba kabe daga son ko da sha biyu kai ya sauka ya fita ruwa ko da sha biyu kai shi ya kusa ya fita ba kabe ko da 12 kai shi ya gama da ruwa don wannan ka sani কি হবো আল্লাহ